Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Asabar Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewar kara a kyale a yi amfani da Afghanistan wurin yada ayyukan ta'addanci. Kano ya kira ga shugabannin duniya da su taimaka wa tsirarun al'umma musamman mata da yara. taliban ta kwace mulkin afghanistan ne a cikin watan agusta bayan da amurka ta yanke shawarar janye sojojinta daga kasar bayan shekaru 20 da amurka da kawayenta suka gwabza yaƙi biyo bayan hare-haren ta'addanci da alka'ida ta kai a ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 yana da muhimmanci a tabbatar da ganin ba a yi amfani da kasar afghanistan wurin yada ta'addanci ba kana kar a baiwa 'yan ta'adda damar gudanar da ayyukansu a wurin inji modi kiran da modi ya yi kan kare mata da yara na zuwa ne yayin da taliban take kokarin takaita haƙoƙin mata tun lokacin da ta kwace ikon birnin kabul duk da bayani da suka yi a kwanan nan cewa za su sassauta kuntata wa mata da 'yan mata a baya an haramta wa mata shiga harkokin jama'a a ƙarƙashin mulkin taliban daga shekarar 1996 zuwa 2001 sama da allurar kafin covid-19 biliyan shida ne aka yi wa mutane a fadin duniya tun lokacin da annobar ta fara a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins kimanin mutane biliyan shida da miliyan ɗari shida sun samu akalla sau ɗaya ya zuwa safiyar jiya asabar a cewar cibiyar ta coronavirus an samu wannan gagarumin nasara ce wuni guda bayan da shugaban amurka joe biden ya ce kimanin amurkawa miliyan sintin ne suka cancanci a basu karin rigakafin corona virus na uku biden ya yi kira ga amurkawa da suka cancanci karin rigakafin da su je su karbi kana ya ce shi kansa zai je karbi nashi karin nan ba da dadewa ba a wasu kalamai daga fadar white house a ranar juma'a biden ya ce kamar rigakafin farko da na biyu shi ma wannan karin na uku kyauta ne za a yi kana za a same shi kuma cikin sauki. a jiya asabar sama da jami'ai ɗari a jam'iyyar musulmi ta ƙasar tunisia inada suka sanar da murabus a matsayin kin yarda da zaben shugabannin jam'iyyar a kokarin tunkarin matsalolin siyasar ƙasar da ke afirka ta arewa rabuwar kawuna da aka samu tsakanin shugabancin inada na zuwa ne yayin da rikicin siyasar ƙasar ke ƙara muni a cikin watan yuli shugaba kai sa'id ya kori firaministan kasar ya dakatar da majalisar dokoki kana ya kara wa kansa ikon zartarwa yana mai cewa ya ɗau wannan mataki ne domin ceto kasar masu sukan lamirinsa sun kira matakin da juyin mulki a wata sanarwa da aka fitar a jiya asabar jami'an ina da 113 ciki har da 'yan majalisa da tsofaffin ministoci ne suka ce sun yi murabus wannan shawara ce ta dindindin kuma ba ja da baya in ji samir dilu wani dan majalisa kuma tsohon minista a gwamnatin jam'iyyar inada daga shekarar 2011 zuwa 2014 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin fararen hula a hong kong da ta shirya zaman darshe a dandalin tiananmen ta yanke shawarar wargaza ƙungiyar bayan matsin lambar siyasa na tsawon watanni Ƙungiyar ta Hong Kong Alliance mai rajin kafa demokradiyya a China. Ita ce ƙungiyar farin hula ta baya-bayan nan a birnin da ta yanke shawarar rufe ayyukanta, wanda shugabanninta da dama suke daure a gidan yari. A jiya Asabar mambobin kungiyar sun gudanar da taron gaggawa inda wasu da dama suka kada kuri'an amincewa da rusa kungiyar da ta kai shekaru 32. Sakataren kungiyar Richard Soy ya faɗa a wani sako da aka yada a kan gidan rediyo da talabijin Hong Kong cewa yana bakin cikin sanar da ruguza wannan kungiyar ta haɗaka a ƙarshe a jiya asabar an kashe akalla mutane takwas kana wasu guda tara sun jikata yayin wani harin bam da ya tashi a kan wani titi a kusa da gidan shugaban ƙasa a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya shaidu sun ce wata mota dankare da abubuwan fashewa ce ta tarwatsa kanta akan mararraban elgab yayin da ta tsaya domin binciken tsaro Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. A shirinmu na ƙarshe a darasin da muke yi a kan Najeriya da ƙalubalen 'yan aware, muna gabar jawaban waɗanda suka halarci zaman zauren. Zainab Ahmed Marshall, wacce aka fi sani da Bintal Hijaz, tana bayyana ra'ayinta akan yadda 'yan kudu ke saye kayan abinci daga arewa, sannan su sake dawowa da shi. Bint gare ki. Yau in ka shiga kasuwa, za ka sayi waken da ake sayarwa naira ɗari takwas a katsina shi za ka siya a nan gurin dubu biyu sun je suna da sto-sto sun siya sun kai kasarsu mu muka noma mutanenmu ne suka noma sun sai sun kai garinsu sannan daga garinsu za su dawo su ciyar da mu wannan bala'i ne ni i still remain a daga magana ta ta farko yalla bai ka yi hakuri. mu gyara ba za mu gyara ba in ma politics suka yi amfani da su to mu ba mu ɗauke siyasa ba saboda ba rayuwar take siyasa a duniya siyasa ba ta kai rayuwar 'ya'yanmu ba siyasa ba ta kai mutuncinmu ba siyasa ba ta kai darajarmu ba in waɗanda suka kulla wannan abin don siyasa suka yi to mu ba mu ɗauke ta a siyasa ba saboda ta mana illa a raba mu zauna a teburi a raba kowa ya tafi gidan babansa jama'a salamu alaikum sunana saminu dauda ni dan kano ne amma an haife ni a ƙasar yarbawa ibadan kuma na shekara 25 ina zuwa kudu so allah ya bani ikon zagaye din najeriya abu biyu zan yi magana kai ko zuwa uku na farko matsalan najeriya 'yan najeriya ne matsalan arewa 'yan arewa ne saboda me arewa ba mu da adalci da ba mu da haɗin kan jama'a kafin na yi maganan da ni kamata na yi maganan george zan yi wani magana da ya maganan kan yan hasmen. akwai da yawa da an kama su ana gani kamar fulani ne in aka musu tambayoyi maganan gaskiya ne ba zan son zuciya ko shine sentiment da turanci ko to wallahi da yawa an kama su bayan arewan ba ne yan jaridu ba za su faɗo su faɗi gaskiya ba kuma hukunci ana musu hukunci sannan kuma maganar da zan faɗa a wannan zaurin na faɗa na taba faɗa hajiya madina kina shaida na taba faɗa shekara disamba da ta wuce waccan na ce wallahi tallahi idan na yi kuskure Allah ya haifar, zan kuma maimaitawa matsalar Najeriya dukanmu ne da musulmai da kiristoci man kauce hanya Mun bar hanyar addini na faɗa a nan akwai lokacin da na ce ma akwai mutumin da aka ɗaure shekara goma Yawa yarsa ciki ta haihu saboda haka wallahi talla idan buhari ya ka miliyan ɗari yan security ba abin da zai canja almubazirancin da muke arewa dabba ba ta yi abin da muke dabba ba ta yi wallahi tallahi sai mun koma ga allah mu tuba mu koma ga allah mai azumi allah ga rahim ne majira gaba ɗaya ne ilin almubazirancin da ake yi a nan na faɗa na ce a lokacin da na ce waye yaruwa na waye ce yarinya na ce barin fito muku baro-baro na ta faɗin magana cewa akwai yarin yan mata ta kai kawarta police station ta mai mata sadaki akan ta aure ta saboda haka zan takaita magana wallahi sai mun koma ga Allah duk abin da zamu yi sai mun koma ga Allah sannan manyan na mu da gwamnoni da 'yan siyasa suna ɗaya daga cikin matsalolin Najeriya sai mai hattara jama'a Allah ya sa mu gane mu yi amfani da wannan watan da Allah ya kamu mai alfarma mu tuba mu koma ga Allah Allah ga hurre mana wallahi kasan ma ta ci gaba to Allah ya sa mu dace Allah ya ji mu kasan Allah sa kasan mu ta ci gaba lafiya wa salam mun gama sai shau zai mana minti daya sai barisa ya rufe mana eh. to kamar abubuwan da muka tattauna game da kasancewar mu a ƙasa ɗaya ko kuma 'yan fara su tafi wato duk abin ya ta'allaka ne akan tattalin arziki saboda haka abin da zai kawo mutane su koma gonakinsu gwamnoninmu da mahukuntanmu dole su yi shi abin da zai farfado da sana'o'inmu mutane su koma su yi mutumin da yake kasar niger ko yake kasar benue a duba irin sana'o'in nan a inganta su kuma a zauna saboda allah a tabbatar waɗannan sun kai ga mutanen nan sai na ƙarshe ina ganin idan muka zauna muna ta maganan wa zai wakilce mu ana cewa akwai shugaba eh akwai shugaba shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya gaba daya wanda kuma dole ya shugabanci na adalci a kan kowa amma abin muke magana dole ne yanzu arewa a fitar da wane ne waɗansu mutane ne shugabanni waɗanda suke progressives saboda al'umman arewa a yanda ta ginu a siyasa dole akwai waɗanda suke progressives akwai kuma waɗanda abin da ake nufi waɗanda masu wato masu zafafa abu al'amura irin su Malam Aminu Kano to muna neman arewa mu samu irin su Malam Aminu Kano mu samu irin su Saddauna sannan mu haƙura mu bi su su kuma su yi mana adalci. Na yi murna da jawabin jama'a guda biyu na ƙarshe din nan. Kusan sun takaita abin da nake so in ci. Mun tabka laifuffuka tsakanin junanmu, mun tabka laifuffuka tsakaninmu da ƙasa, mun yi laifuffuka tsakaninmu da Allah. Kowa komin addininka komin yarenka, ka tsaya ka nemi gafara. Mu tsaya mu nemi gafara. Najeriya na buƙatar garan bawul. Arewa ta kamar yadda Malam Sha'u ya faɗi muna buƙatar mu yi ƙoƙari mu neman mu arewa taswira. Kabilar Yarbawa, kabilar Ibo, kabila ko ina suna da taswirar jaddawalin abubuwan da suka shirya a matsayin taswirar ya suke so kasa su ta kasance nan da shekara goma nan da shekara ashirin nan da shekara hamsin nan da shekara ɗari. Arewa ne muke zubar gada babu wani tsari menene manufofin tattalin arzikin arewa meye manufofin ilimin boko na arewa meye manufofin harkokin siyasa na arewa meye manufofin al'adun arewa meye manufofin harkokin zamantakewar mu kabilu daban-daban da tsaro da zumunci a arewa dole akwai bukata arewa a kira taro na cikin gida mu kira taro na cikin gida mu gaya mu kan mu gaskiya ba mu da shugabanci ba mu da haɗin kai muna da mugunta kowa kan shi kawai yake so mu kira taro a cikin gida mu zo mu yi wannan gyara mu yi wannan gyara cikin hanzari cikin gaggawa domin mu nemo mu kanmu shugabanci waɗanda za su kai mutu da natsira daga matakin 2023 wannan goyon baya nake akan magana malam shau kuma arewa a gaggawa yin tuntuɓa a nemo majalisa ta arewa guda ɗaya wadda za ta haɗa kan kowa da kowa kowane kabila na arewa yana da haƙƙi yana da dama addinan nan duka a shigo da su kabilu daban-daban a shigo da su a ba su haƙƙi kowa ya taho kafaɗa shi daya mu dawo a gidanmu na da gidan arewa a dawo a yi wannan duk waɗansu waɗanda suke daga shekara saba'in zuwa sama su kauce gefe guda mu nemo sababbin zubi na shugabanni waɗanda suke da zamma da kuma tunani akan arewa waɗanda za mu dawo da al'ada sabuwa ta haɗin kai da zumunta tsakanin bambancin addinai da kuma kabilu daban-daban Allah kuma ya taimake mu kuma mu nemi gafara akan wannan to taro ina so in ba da shawara ɗaya daga cikin manya manya waɗanda suke gadace tsakanin da da yau wadda kuma fitila ce ta haska mana gobe ina roƙo don girman Allah ka ɗauki wannan nauyi injiniya Kelani Muhammad ka shugabanci kiran wannan taro na rantse da Allah za mu bi bayanka ina ba da goyon bayan haka ba ni bukatar wata kungiya ta arewa ta kira wannan domin muna da kungiyoyi arewa tana da kungiyoyi guda biyar yarbawa na da kungiya daya Ibo na da kungiya daya, Niger Delta na da kungiya daya, waɗannan yan North Central suna da kungiya daya. To ba mu bukata a taho da magana wata kungiya za ta kira domin za a ce wannan kungiya ke goyon baya. Kai da tije ne mai halayya na kamala, mai kima mai girmamawa muna ganin daraja ka. Idan ka fito mun san baka baka cikin wannan kungiya ko daya baka cikin su. Kuma ko da ɗaya daga cikin zimma wadda take marigayi sa Amadu Bello yake takama da ita makaman bidda ne kai halifan shi ne muna kallon ta a gare ka muna roƙon ka jagoranci kiran wannan taro muna tare da kai ɗari bisa ɗari za mu goyi bayan ka in kana bukata ka shirya takarda ni ina cikin wanda za mu sa hadu a kira taron yan arewa mu zo mu yi shi a hedikwatar arewa a Kaduna mu nemo ma arewa mafita arewa gobara ta taso idan ana neman ruwan kashe gobara ba a zaɓi kowa da kowa ya taho ciki ya kawo gudun shi muke ci arewa na gode madalla mun kammala wannan taro da yardar allah kuma na san allah da kowa zai koma gida cikin farin ciki kafin ita ja madina ta gode wa duka jama'a da suka halarci wajen wannan taron muna fata bayan sallah in allah ya kai mu ko mu sake yin kashi na biyu na wannan taron da ina jin kamar ba a gama bayanan nan ba. To in Allah da za mu yi nazarin mu yi kashi na biyu na wannan taro na Najeriya da kalubalen 'yan aware. In Allah da za mu yi wannan Allah ya kai mu. a ina fata kuma yadda ake kokari yau duk da ana ruwa aka zo za a sake daurewa a sake dawa wannan zaure in Allah ya kai mu na san hajja madina za ta gode wa mutane da sauran abokan aiki da waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani na sashen hausa na muryar amurka saboda duka sai an haɗu ne ake aiki tare muna fatan Allah ya sa a daina zubar da jinin kowa a najeriya ƙasar ta ci gaba da zama kowa ra'ayinsa da yake so Allah ya bashi a Najeriya. Eh Hajja Madina. To jama'a mun gode mun gode mun gode da kuka amsa kira. A kullum na karɓi wannan na'urar magana na ce da bazar ku muke rawa ba dan kuna nan ba da zauren VOA ma ba za ta yi armashi ba ba wanda zai saurare ta. kowa ya zo da kunshinsa a zuci kowa ya amayar da abin da ke cikin zuciyarsa kuma ina son amince da a'a dai eh, to ai shi yasa muka ce za a yi kashi na biyu saboda kowa ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi abin da yake so mu kawo wa ƙasa gyara ƙalubale da najeriya ke fuskanta a yanzu kamar yadda duk aka yi itifaki a nan ita ce kalubalen rashin haɗin kai. Mun koka cewa arewa ba mu da shugabanni. A yanzu nan kuka gama faɗi kuka zayyana cewa kudu da kudu maso kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma duk suna da shugabanninsu. Suna da masu cewa ta matasansu su ji. Suna da masu cewa a'a mun ba da haƙuri kuma a amince to a arewa ne ba mu da irin wannan shugabanci kuma yanzu an kalubalanci injiniya kailani muhammad ya kira wannan taro da aka yi ta jaddadawa ya kamata a yi taro a dawo a haɗa kan arewa ba ruwanmu da wani eh, eh, yankin arewa ta kaza ba ruwanmu da ita me yasa kudu maso yamma ba su da yankuna irin wannan me yasa kudu maso kudu ba su da irin waɗannan yankunan da muke da su saboda sun yi kokari sun samu shugabanni masu faɗa a ji kuma sun yadda su bi waɗannan shugabannin sun kuma amince da haɗin kansu wuri guda ba na son in bi bayan kowa da zai ce shi ɗan yankin kaza ne ɗazu da muka fara wannan shiri nasiru ya faɗi ya ce na zauna wuri kaza na zauna wuri kaza ina jin yarurruka kaza ba a taba tambaya ta ke na yar ina ce in ce ga inda na fito ba sai wanda ya sani injiniya kai lani ya sanni mun tashi tare muna yara da yawa a an sanni Ga eh, wanda muka yi primary school tare a lea unguwar sarkin kaduna da aka sanni ai an san inda iyayena suka fito ni din nan ai haife ni a kaduna na girma tsakanin kaduna da maiduguri eh saboda haka ba yadda za ka yi kai akwai waɗanda suka yi damba a majalisa ɗaya cikinsu ya ce ya san inda gidan mahaifina yake a unguru ɗayan ya ce a'a ni da iyayena makotansu ne a maiduguri aka kira ni a waya hajiya eh don Allah mutanen nan suna faɗa suna son su san wai ke yar ina ce na ce ka gaya musu duk suna da gaskiya ƙannena sun yi karatu a unguru na ce ka gaya musu duk suna da gaskiya ni yan Najeriya ce saboda haka mu tsaya a wannan gaskiyar tamu mu dawo mu haɗa kai duk inda aka ce najeriya in muna wuri gaba ɗaya da ibo da bayarbe da bahaushe da duk wani kabila da ka sani in muna tare a wuri guda dukkan mu 'yan najeriya ne ba na son a yi wani zancen wariya ɗin nan a dawo a haɗa kan a ci gaba a ba ƙasar mu shiyar mu ta arewan a ba ta alƙibla a ba ta shugabanni da in suka ce yau madina ki daina wannan surutun zan daina saboda shugabanni na ne za su kuma nuna min hanyar da zan bi saboda haka iyakacin godiyar da zan muku gaskiya kun yi rawar gani a yau kun faɗe ta daidai yadda take kuma waɗanda muka gayyato da basu iya zuwa ba da suka bani hujjojin su kwarara waɗanda ke shiyar kudu maso kudu kudu maso gabashin ƙasar nan sun faɗi hujjojin su na kuma yadda da hujjojin nan nasu na amince da hujjojin nan nasu kuma mun ci gaba da taron domin mun riga mun ba da takardu cewa za mu yi wannan taro dalili nan da zai sa mai kashi na biyu hashi Rochas Okorochan nan Shi ne na farko wanda muka aika wa wasiƙa to nan gaba za mu sake yin ƙoƙari mu gani tunda duk wata muke irin wannan taro in ubangiji Allah ya bamu iko za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya haɗa mana sautin shiri da Benjamin Gawon da Awali Salihu da abokanan aiki na Murtala Faruk Sanyinna Hawa Umar Shamsiya Hamza Ibrahim Aisha Mu'azu dukkan mu da muka halarci wannan zauri Nasiru Adamu El Hikaya shine abokin aiki na da muke jagorantar wannan shiri tare. Gaba ɗaya ina muku godiya. Kwamishina mun gode da kayo tattaki tun daga Kano ka zo mana wannan zaure. Wannan shine karanka na farko na zuwa nan. Insha Allahu na san nan gaban muka gayyata ka zo. Mun gode kwarai da gaske. To muna godiya kuma Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai wani lokaci idan mai kowa mai kome ya kai mu ku huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi. To yau shi ne babban bakon namu da za mu zanta da shi. To malam ko za ka gabatar da kanka? To, <laughs> ina gabatar da kaina gaskiya ga munan. Menene sunanka? Sunana Awal Sani. to malam awal kai mutumin wani gari ne eh, ina kebe birnin kebe local government eh, kai mutumin birnin kebe karama hukuma gulunde to malam gashi nan naga kaman a nan kana sana'ar sai da busasshen kifi ne haka ko eh, ah, to malam yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan kaman ya kai nawa nawa zaka siyar mu da shi kimanin dubu biyu naira dubu biyu nawa kamar nawa ke sai da shi kake naira dubu biyu naira dubu biyu eh. wannan shi ne gaskiyarsa wannan eh haka muke sai da to wannan fa wani mana sai kimanin dubu uku naira dubu uku to na kasan nan fa shi ma dubu biyu ne fara shi ne da wannan to amma yanzu a misali ina da kamar naira dubu haka zan iya samun kifi bushashe a nan Su sai kuwa ko ɗari biyar ma haka kwarai sai ana samu eh, to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kamar ka daɗe kana yin ta ne a gaskiya ban daɗe ba saboda na zo nan dai na leburanci yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka a kaina ni ma ina da iyalai sai kawai ni yi tunani a kaina kan su nemi sana'a kifi yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku eh, ka ce to da kana sana'ar leburanci kaman wani sana'a kenan ta leburanci wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura to yau da gobe da gobe sai ni tunanci ai ni ma kamata in bude nau kasuwanci zan ci gaba ake nema to don haka shine na fara wannan sana'a ta fifi to menene dalilin da ya sa ka baro can jiha ku jiha kebbi ka taho nan kake ka kama wannan sana'a to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance ni ne ma ba inda ba ya kai mutum da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi saboda can yi damu mu ne sana'ar ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida to baka ganin kamar wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta eh. ah, za ka fi za ka fi samu ko kuma baka ganin kamar a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka Allah kam da zan samu dama na yi son haka na eh, san kuma gida neman kudi na zauna gida to abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso yan da Allah ya ma neman abinci sai ka je cin ka nemo wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin ka ce lallai nan za ka nemi kuɗi ba don inda Allah ya kaddarta ka je ka nema can za ka je to shi ya samu muka zo birnin Abuja neman kuɗi to malam shin kuwa kai karatun boko to gaskiya ba yi karatun boko ba ba kai karatun boko ba sam sam san san mun dai karatun arabiya mun wance na addinin addinin musulunci amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki to menene sa ku saki to yanayin rigimomi <laughs> na hidimomin duniya da mutum nan gari na in baka da ƙarfi sai baka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu in ka dagi gaskiya to shi ya sare kawai katun <laughs> ba mu ba mu da ƙarfin gwiwa sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai ko kamar yanzu wannan jarin naka na kifi ah, ya kai na nawa gaskiya kifin na yanzu za zai kai kimanin dubu sittin naira dubu sittin eh. Eh, to kaman a rana kana kaman cinikin nawa to ciniki sa'a ne wani lokaci za a samu ciniki dubu goma wani lokaci sha biyar wani lokaci za mu samu har talatin ma in Allah ya kawo kasa to abin sa'a ne an taba yi wani lokaci har dubu hamsin to abin ba ya kawace wani lokaci ma dubu biyar ma nake wani lokaci kai dubu biyar ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura don ka duba birnin abuja birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba bangaren sufuri da gidajen haya kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni to nan gaskiya a nan nake zama a ira 11 nan nake kasuwa ba nisa nake ba nan mangal plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa To a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi ko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi. Alfarma ce kai muke ci mune samu wajen kwanta. Sai sai mu da wajen kasuwancin. Wanne mai alfarma ne ga sikiritin gidan wanda kwana sai mu dawo na. To kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali. To zuwa ita ta kama ta kai mun ne diba kimanin kwana tasa'in wata uku haka sai mu ta gida sai mu dawo to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka ɗau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi. Lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu. Mu ciyar da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananan Da ita muke yi haka dai muke ta da To na gode kwarai malam. To a gaida malam Sale. Maganar zango ne. e no dey bleed. she know they bleach oh. you. Oh. Eh. Eh. Eh. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.